shi za ka yi nahayu da shi to gwargwadon ohaninka ga mutane gwargwadon ka ga Allah subhanahu wata'ala walau amana ahli kitabi inda a ce kitabi sun imani da a ce halin kitabi sun yi imani wa da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani lakana khairan lahon da ya zama shine mahiyacin alheri gare su amma dai duk da haka nan ba dukansu abba na kware ba min humul mu'minuna cikinsu akwai mu'minai wato cikinsu akwai mu'minai sai dai wa aka saro humul fasikon mai yawa su fasikai ne amma dai akwai mu'minai cikinsu illa dai na kware ba su da yawa na cikinsu amma dai akwai na kwarai din yawa abba su da lan ya duru kun illa aza ba su iya cuta muku da komi illa aza wato sai dai a cutarwa ta baki lan ya duru kun illa aza ba su cutar da ku da komi ba su cutar da ku da komi illa azan sai cutarwa ta baki kawai ita ce wadda kullum suka ta shigowa Saito da wannan kazahi saito da wannan kazahi saito da wancan kazahi guda guda dai haka suna ta cutar da ku amma wa in yi katilu kun radda duk allah ya ije kuturu bariki ranar yana gane kure ne wa in yi katilu kun in sun ka yaƙe ku sai dai su yi ta cuta muku da maganganu mara kyau amma wa in yi katilu kun in sun ka yadda sun ka yaƙe ku kam yi wallo kuma al'adabara allah ya ce za su ji wa baya su baku sai sun gudu da sun ka muku da hada rannan kan za su gane ba kan wallasa kuke ba amma suna ta gagaya muku manganu suna cutar da ku kamin su gane ku kuma layin saro na sannan ba za a taimake su a kanku ba to ba a ba su nasara a kanku dole ba alaihi mazilla an sanya musu kaskanci da walakanci aina masu kehu ko ina aka kama su an sa musu kaskanci da walakanci aina masu kehu ko ina aka same su ko ina aka kama su ba za su samu natsuwa ba illa bi habli min sai sun rika giya daga Allah shine imani wa habli min nas ko sun rika giya daga mutane wato shine abin nan a yi sulhu da su akan su ba da jiziya alkawari wa ba'u bi gadabi min Allah kuma sun dawo da hushi daga Allah su subhanahu wata'ala wa duriba alaihimul maskana kuma an sanya musu kankanci da walakanci dalika abin da ya sa Allah ya musu wannan bai annahun kanu ya furu na bai don sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah wai katuluna an biya a suna kashe annabawa bai gaira haƙƙin ba tare da haƙƙi ba wato suna kashe annabawa ba tare da wani dalili ba babu wani dalili suke kashe annabawa dalika abin da ya sa suka aikata wannan barna bai ma a saboda saƙon da suka yi wa kanu ya ataduna sun kasance suna ƙetare iyaka saboda shi sabo yana sa barna da yawa idan mutum ya zama mai sabo sabo ya yawa to za ka ga barna ta yawa daga wuri ne da zarar mutum ya kai ga sabon da ya ka taɓa rayuwa mutane to za ka ga komi na iya faruwa ga shi saboda haka duk ta'addancin da kuka ji sabo na ka kawo shi duk ta'addancin da kuka ji wanda kun ka gani da wanda ba ku gani ba wanda kuka jiya da wanda ba ku jiya ba zalika bi ma asau duk wancan har da kashin annabawa da suka yi saboda sabon da suka yi na wa kanu ya ta duna sun kasance suna ketare iyaka wato suna ketare haddin shari'a ya ta duna wato suna ta'addanci ga haddin shari'a to amma hada kitabi ba hadu ɗaya suke ba akwai na kwarai akwai masu ɗan dama dama saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya bayyana masu dan dama dama yace laisu sawa'an ahli kitabu ha laisu sawa'an ba duk iri ɗaya suke ba akwai masu dan dama dama cikin su min ahli kitabu cikin ahli kitabu akwai masu qiyamul bil akwai mutanen kwarai in sun ka dare baka aza ahli nan. kullun shi qur'ani yana tahiya yana tahiya dukka jiya ambaci mutanen kwarai bai kariya sai ya ambaci kiyamun lailinsu amma dan kwana sai sahi sannan ba a ce mai ba musulmi ba dai mutunan kwarai na ba amma ba a ce mai ba musulmi ba sai dai ba dai na kwarai na ba don haka kowane ku ya diba kai ne wanda dai san iya kwanta sai sahi ba kahiri na ba amma kun ba mutunan kwarai na ba Dan yan kai yabe shi da mi za ka yabo ne shi da mi za ka yabo ne mai kwanci ne sai da sahi Eh? ai duk wanda ka gabe bai tashi da dare bai tsare farilai ne duka yana da yi waje ga dama irin suna wa'anda kalamansu sai an gama jami'i su to su jami'i irin suna duk wanda bai tsare bai kiyamun laili bai iya tsare ibada da kyau eh? in dai ka ga mutum ya tsare sallar dare to yana tsare farilla don ita adda waya ita da sai an yi kwana aka tashi ita ta yi kowace sallah waya ha duk mutumin da kaggabe ya tsare ta to bai tsare sallolin haralla ko da kyau irin suna sai an gama sallah suna ji ana ya kama su shekaru bari ya zama mai tamu yan wuta iya e, wato mai da al'amari na ga Allah subhanahu wa ta'ala mai da al'amari na ga Allah subhanahu wa ta'ala shi na kasa shi na kasa a ita a yi ko yaro in bai sallami zai bada duniya ko kai ka samu kayan daɗi kana cin su da ka gaba ka ci duk baka samu wanda ya ka kaso ba duk ka samu ai ko yaro ba da yawa ba ko yaro ba da yawa ba kowa ba ke abin da an ka rubuta mai ya kaci Allah dai ya kara mana gudunmawa da taimako ne ita dai sallar dare duk wanda bai baya sallar dare ba mutunan kwarai na ba shi sa mun kai karatu da ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiri abdullahi bin ya kiri wani ya ce mai kada ka zama kama fulan wato kaka zama kama fulan wane ne fulan abdullahi bin umar ne ya kumun laila sun mata raka kiyamun laini da yana tashi da dare sai ya bata shi sai annabi ya gaya rafa sagar ya ce kaka yadda kai koyi da wanga dori kiyamun laila ya kai abari tun ranar da abdullahi bin umar ya ji an ce kawo koma koyi da shi tun ranar bai koma kwana da dare ba har ba duniya annabi na da kai ne yake ran ce kakka zama kama ne, kiyamun laila ya kai dori ya bari yanzu kakka zama kama ce wanda bai kiyamun laili ba a koyi da shi ba na kwarai na ba duk da kujin da kuka yi samari na faɗin ba dole ta ba don kasu yana to ya gyara da ɗan dama-dama amma dai ya gyara yi aka yi kaɗan-kaɗan yi aka yi daurewa aka yi saboda shaidan yana so ya yanke ka da rahama Allah tunda inda kana kiyamun laili kullum rahama Allah ba ta karewa gari ka to shi dan bai yarda da wannan saboda haka shi yasa ya ka taronka da baka yi ba nan baka tare da rahama Allah wannan ta wannan aiki sharri na irin na iblis saboda haka Allah ya ce laisu sawa'a ka gane shi aya ta 112 to karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون wala yake mina salihi na ku ba ka mana bakin ku wato Allah ya ce laisu sawa'an ahalai kitabi haba duk iri ɗaya suke ba akwai na ƙwarai min ahalin kitabi ummatun qa'imatun cikin ahalin kitabi akwai al'umma waɗanda an madaidaita yataluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana al wani yanki na dare sa'o'in dare su tashi da daddare su yi ta karatun littahi wa hum yasjudun kuma suna sujuda qiyamul laili kenan wato akwai waɗanda ka tashi da daddare sai ta kiyamun laili to don haka cikin ahalar kitabi akwai mutanen kwarai masu kiyamun laili kai ko kadi ba a gani kai kana cikin mutanen kwarai mai kiyamun laili ko ku kai baka ciki to in baka ciki sai kai kokari kai gyara bin billahi suna imani da Allah wa laifin akhir da ranar lahira wa ya ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umarni da alheri wa yanhauna 'anil munkari suna hani ga aiki mara kyau wai sari'una bil khairati suna gaggawa aikata ayyuka alheru to waɗanga mutane da kiyamul laili suna imani da Allah da ranar lahira suna umarni da alheri suna hani ga aiki mara kyau suna gaggawa aikata alheri Allah ya ce wa ula'ika as salihin waɗanda kan suna cikin salihai kun ji abu cikin ahalai akwai salihai masu kiyamul laini ai wannan lokacin annabi na ai bayan al'amari ya tabbata wanda bai imani da annabi ba na kwarai na ba amma dai ko da annabi ya zo Allah ya ce ka zige su duka akwai na kwarai to wayannan na kwarewa duk wanda ai sifantu da abin nan da Allah ya ce mai shi abin na kwarai na to shi wani kwarai na amma mai sharewa da kwana na yi sai sai ko da wa a jiwa mutum ya ka zuwa ya to da dare shari da kwana wannan bai cikin mutanen kwarai bai tashi kiyamun laila bai cikin mutanen kwarai ai ayyukan na kun kaje an lissafta da kiyamun laili da imani da Allah da ranar lahira da umarni da alheri da hani ga aiki mara kyau wato wa'azi kenan da gaggawa ga aikata alheri suna kun kaje an lissafta an kace mai su mutunan kwarai na in ka hidda guda to hissai a dole na ai ka san shi Allah in yayi magana bi akai eh ba a abin nan kawai da kai ga magana to bi akai hmm. shi yasa kuwa ga ga manan da tattare kowa kaga Allah ya dauka ya san da kowa ka ga ya ɗaukaka shi Allah ya san hanyar da ji wanda ya ka ɗaukaka saboda shi kowa gurgurun ibada ce eh eh eh wannan rashin imani idan Allah ya ba mutum rashin imani babu wadda za ka yi da shi reni na kawo mai abubuwan Allah shi izgili da wani shi wani wannan reni na wanda kuma duk Allah bai shirya ba mai shirya da shi duk mina na lalata mutanen wai na fi lama ba dole ba ne ko maka ka ta yi dukkan tawadar da tauhi da kana iske su muta shugabannin naku da maya malamanku da kato zaro tawhidu da kana ake zaune hira dai aka yi hira dai aka hira ko in kaga ta tsaucin nama mutane na aka in da kaga ta tsaucin nama mutane na aka in da kaga hira ta tsawo to yanzu can maya ka zama ko a wannan ai su a manyan duniya wayannan da kaji yana haɗi manyan duniya to eh, kun ga yanzu wanda eh, wanda bai iya yin ibada na fila in ka yi magana duk wanda kawa magana sai ce ka wadda kaka iyawa shi rabe da shi wani minahikin allah ya ta yi umra tare da tare da wasu manya shi ne na hakina. da tare sai ya tashi ya jawo la'asari da ina ɗaina yana yin nafila raka a biyu amma can ba a rasa ba yana ya hudu sai shi kwanci ne ya ce in sa ta waye sai manya sai ta gaisai ya ce wani a samu cikin addu'a jirgin addu'a har da shi da amina haki zai da ya ce wallahi ya yi mamaki bai ba to haka nan na manyan suke wato ba su da ibada ai shi yasa kowa ganin ga shugabancin duniyar nan za ku ga manyan ƙasa za ku ga irin yadda kowa ka ga ya girma sai ka ga ya walakanta kowa ka ga ya girma sai ka ga ya walakanta don ko ƙara girma sai ba ibada ko ƙara girma sai ba ibada shi kuwa Allah bisa ga ƙa'ida ta yi. in ya baka kaɗan in kai ibada kaɗan yana ansa in ya baka da yawa sai ka ibada da yawa ya ka ansa shi gwargwadon wanda ya baka godiya ya kaɗan ba ta yi ga wanda ya abin nan ga wanda an ka ba ni'ima mai yawa ke ina kayanki ki ina ki? dauke ke kai shan wuri guda za ku ajiya kamar ajiyar ku alamun hada dauke ke kai shan inda ke dauki dauke ki ko mata waɗanga nawa na dauki ko mata duk ya dauki ki ko mata ki ajiye ko ba game wa wuri guda ko ala hoda ina Allah ya gafarta mana wa ma yafalu min khairin da abin da suka aikata na alheri su waɗanda masu ƙiyamun laili Allah ya ce falon yi kufaru ba hana musu ladatai wallahu aliman bil muttaqina Allah masani na da masu takawa kun ji masu ƙiyamun laili sun ƙare da muttaqina wallahu alimin bilmataki saboda haka kai ma an kana so ka zama cikin su to ga hanya nan bude take to kan dan dama dama dai baka zan cikinsu su duka ba sai ka yi abin nan sai ka yi wa da na kai bakin gaskiyar ka kai sai inda karhin ka ya ƙari ka tsaya ka huta kullum yan dare yayi ba su a karhin ka ba Sai kana zuwa ka faɗa ma Allah yanzu ka ce raka abu ka kai kai yanzu raka kinga kana iya zuwa ka ce mai raka abu ka kai sai za a yi ta kwaɗa ka da ya san kana ya san kana kana ya eh, hidai eh, eh. bai ko fara sai dai ka kawo uzurinka duk uzurin da za ka bashi in hina an sa ka kawo in bai an sa hikiyar da amma ka san shi Allah ya san duk abin da akwai. ɓoye kwanyi namu ya san ƙarin kowa wanda ka iya raka a biyu ɗaya su ɗaya ka iyawa Allah ya sani mai iya hamsin Allah ya sani mai iya ɗari Allah ya sani mai iya yin hida haka na Allah ya sani saboda haka in kuna yin ibada ku ya san ƙarin kowa kowa da kowa ya sani shafa'i da wuturi yana cikin sallolin dare Allah ya san komi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana kwarai da masu yi nan da yanzu kamar irin ba a yi can kawara ɗin nan da ka gani can kawara nan da ka gani da ɗan dama dama illa dai kowa dai ya daure ya yi gwargwadon wa da ya kayawa ladina kafaru Yeah. الذين آمنوا لا تستوي إقامة annan Ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirta su ba su zama cikin abin na salihina ba lanta gani a nuha dukiyoyin nan da suka zo a bida wa'anda ita ta hana musu daidaituwa ga shari'a to dukiyar nan ta su ba ta yi musu maganin komi daga azabar Allah wala auladuhum su ba su kare musu min Allah shi'a komi daga azabar Allah subhanahu wata'ala wa ulaika sabon nari wayannan sune yan wuta hum fiha na kuma su an kaddara masa dawama cikin wuta na abada matsala ma yin na fiye da lahayacin duniya misalin abinda suka cewa cikin wannan rayuwa ta duniya wato sadakar da suke yi da sada zumantar da suka yi da sauran ayyukan alheri da suka yi da dukiyar to zai zo musu in an tai lahira cikin wuta zai zo musu kamar salirihin kamar iska in ya bugo fiya sirrin cikinta akwai zahi saba har ta kaunin wadda ta samu iska mai zahi da ta samu gonan mutane zalamu a busan wanda suka zalunci kawunan su fa halakatu sai ta kone iska mai zahi sai ta kone shuka gaba dai kun ga yadda iska mai zahi in ta bugo ga gonarka ka san ba rahama ba ce don halaka gonarka za ta yi to haka nan wanda bai imani da Allah ba sadakar da ya kai da ayyuka ne na alheri haka za su zo mai kura wadda azaba karin azaba gare cikin jahannama ba wai karin rahama ba karin azaba Allah ya ce wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yazlimuna sai dai kawunan suke zalunta su ne suka zalunci kawunan su ba Allah ne ya zalunce su ba ya ayyuhallazina amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani ko yi abokan kwarai la ta tafiru bi ɗanatan min duniya, ku kakku riƙe abokai waɗanda ba cikin ku suke ba duk wanda za ka yi aboki da shi ka samu aboki wanda adda addini irin naka addinin ku guda yana tare da kai kakku yi abokai min duni ku waɗanda ba su cikin ku ku ce wai ai lalura ce kada ku yi abokai da duk waɗanda min duni ku ba cikin ku suke ba wato waɗanda aka hire ku kuma kuna musulmi la ya na kun khabala ba su bari a ɓanna gare ku duk sun kaga wa ɓanna sai sun jefa muku ita Wa duma a nittin kuma suna gurin abin da duk zai walishe ku duk abin da zai kada ku cikin wahala shi suka guri kada ba datil baka da'u hakika ƙiyayya ta bayyana min afwahihim daga su. wato abubuwan da suka faɗi ƙiyayya ta bayyana daga su, irin kalmomin da kuka ji suna faɗi zuwa gare ku amma duk abin da kun ka jiya ga bakinsu wa mata ku bi su duruwan akabar abin da zukatansu ta ɓoye ya yi girma su kahire ba duk abin da kun ka jiya suna sukan musulmi da shi to wanda kun ka jiya ƙarami na wanda a ɓoye ya yi girma Ko raka ku kama jikinku game da suwa da bayyana lakum ce, ayati mun yi muku bayanin ayoyi daki daki yan kwanton kuntum ta'qiluna in kun kasance kuna hankali

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيب إنوا بغيبكم إن الله عليم بذات الصدور تم تسكن حسنة تسوهم وإن تسركم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا

kalu amanna munafakai kenan sun game da ku kun faɗuri guda su ce mun imani munafakai kenan shi munafiki tsoro gare bai ya hitowa cewa na ban tare da kai sai dai shi ta munafici to yan suka game da ku kalu na su ce mun imani to ha antum ula'i ga ku ya ku waɗanda hu kuna son su wala yuhibbunakum kun ba su son ga ku kuna son su kuma su ba su son wa abinna na wato tu'minuna bil kitabi kulli kuma ku kuna imani da littafan Allah duka alkitabu na kutub littafan Allah baki ɗaya duk kun da su kuna imani da littafan Allah dukan su kun yarda da littafan Allah duka babu wanda ba ku yarda da shi ba su ko suna imani da sashi wanda sun kaga dama wai zalaku ko in suka gama da ku kalu amanna sai ce mun imani in sa har da ku sai ce mun imani mu ma ahli sunna ne ai wato mu ma mutanen kirki muke in ka ba irin yanzu na sai ce su ma yan kahina eh to kai dan gahi ba sai ka natsu da su ba tunda sun ce su ma 'yan kahin na to kai ɗan kahi ba sai ka natsu da su ba kana ganin a ga abin kwarai eh, alhali wai za ka lau in sun ka wuce wurin da kuke sun ka hinta inda babu ku sun ka koma cikin irin mutanensu addu alaikum al'anamila sai su ɗora cijo harshe game da ku mina gaiza saboda hushi kun san wannan kalma ce da laraba sun ka daɗe suna amfani da ita sun hushi yawa mutum a ce ya cije farce ne ko bai ciza ba ko bai sa farce ba inda ya hushi kwarai sai a ce ya cije farce ne don sun ka wuce sai su ɗora cije farcen su mina gaizi saboda hushi suna cewa wajen me aka bari ana irin waɗanda gano don me aka irin wanga wa'azi don me aka kaza ana kaza ran sai ya ɓaci Allah ya ce to a faɗa musu wato kul mutu bi ga zikon ka ce mutu da hushin ku Allah ya kashe ku da hushin ba za a daina yin abin da Allah ya ce ba inna Allah aliman bi zati sudur lalle Allah masani na da abin da ke cikin kiraza duk abin da ke cikin zukata Allah ya sani babu abin da bai sani ba saboda ka in ya sa akwai alheri cikin zuciyarka ya sani in babu alheri cikin zuciyarka ya sani ku kudurta alheri ku bar wani wayo wai dubara wai dubara ku kuwa ku yi wata dubara a ɗore a ɓoye mina hacci a nuna ana son mutum cikin zuciya ba a kamna ta yi kakkoyi wannan Allah ya sa abin da ke cikin zukata duk abin da za ku yi ku to ga hili ku yi Allah ya taimake mu in tamsas ko hasanatun idan abu mai kyau ta shahe ku ta tsohon sai ta banna musu rai idan sun ka samu alheri ba sun kaga kun samu alheri sai ransu ya ɓaci sai su ta yawo ko ina suna nuna damu su idan mu za ku samu alheri amma wa in ta so kun sai ya ato idan mummuna ta same ku wani abu mai cutarwa ya barahu biya sai su yi ta farin ciki da ita wato su munafakai ga su cikin musulmi amma ba su ƙaunar musulmi inda duk musulmi sun ka samu abin alheri sai ran munafakai ya ɓaci amma idan musulmi sun ka samu abu mai cutarwa munafakai ga su tare da musulmi kuma sai su ta warin ciki Allah ya ce duk ku kawo da kai wayan tasbiru idan kuka yi hankuri wata taku kun ka yi takawa to la duro kun kai duhun shi amma kircin kahirai da munafakai bai cuta muku da komi don abin da kuka ganin suna yi magani ne kawai wato takawa hankuri da takawa shi an magani ne duk abin da za su yi su yi hankuri da takawa shi an magani ne saboda haka ku daure ku yi hankuri kuma ku daure ku ji tsoron Allah ku yi abin da ya ce ku bar wanda ya ce ku bari to yan Allah ya so ba za ku walakanta makircin munafukai da na kahirai la yadurrukum kaiduhan shay'a inna Allah bima amaluna mahit lalle Allah mai kewayewa ne da abin da suke yi Allah ya san duk abin da munafukai kai Allah ya sani duk abin da kahirai kai babu wanda bai sani ba wa ga dauta to ka ambata sadaka da ka sauko min a halika daga iyalinka to bawal na kana zaunar da mu'minai da wuraren zama laikita daga yaki Allahu na alimu Allah mai ji na kuma Allah masani ya Allah ya wa ya Ali. ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya duk wani rashin lahiya Allah ka warkar don wani rashin imani ka raba mu da shi ka da halayenmu da ɗabi'unmu a shirya muka shirya ɗaya da iyali da zuriya ya Allah ya sami oya alim izhamat da ifata ne minkum جعله الله وما جعله الله إلا ذكرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. To Allah ya ce da annabi ne kuma ka tuna, wato ka tuna iza maɗa ifata ne min to kenan ku tuna. Allah ya ce da bayan Allah musulmi ku tuna iza hamata ifata ne minku lokacin da wasu jama'a cikin ku kashi biyu sun kai niyya an tabshala su wace wato su yi gudu sai Allah subhanahu wata'ala ya taro su ya hana musu gudu. wallahu ma Allah shine majibinci al'amarin su wa alallahi ga Allah yatawakkalul mu'minun lalle lalle muminai su dogara ga Allah shi kadai wala nasara kuma Allah bi badar lalle lalle Allah ya taimake ku wajen yakin badar Allah ya ba ku nasara wajen yakin badar wa antu azilla ba ku da yawa lokacin yakin badar azilla wato ai kalila ba ku da yawa kuna yan kadan Allah ya ba ku nasara kun karin jayi kahirai wajen yakin badar hadda an she musu kaya watakullaha ku ji tsoron Allah la'allakun tashkuru na ku ji tsoron Allah ku gane Allah ƙarhi ga Allah yake ba ga yawan jama'a ba watakullaha la'allakun tashkuru na ku ji tsoron Allah domin a abin nan ku yi ma Allah godiya la'allakun tashkuru in sa ƙuli da momini ne ka ambata sadda kake cewa da mominai ya ku mominai da al'amari ya yi tsanani mominai suka dawo suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce musu Allah ya ce da annabi ya yi magana da su to lokacin sai annabi ya dawo yana magana da su iska kulil mu'minin lokacin da kake cewa ga mu'minai alan ya kafi ya kun shin halan bai ishe ku ba an yi da kun rabbukum Allah ubangijin ku ya ba ku taimako abin nan ya karfafa ku ya taimaka muku ya kara muku yawa bi salasati alafin da mala'ika dubu uku mina mala'ikati na mala'iku munzalin wa'anda ake sassaukowa ko munzilin masu saukowa da kansu bala wato ya ishe ku to in tasbiru idan kuka yi hankuri wata taku kun ka yi takawa bayatu ku min faurihin haza kaire suka zo muku min faurihin haza cikin lokacin su wanga yumdidu ku rabbukum Allah ubangijinku zai karfafa ku da kamsati alabin da dubu biyar mina mala'ikata na mala'iku musamman na dukkan su masu babban rawani kowane ya sa alama ta rawani ne wato Allah subhanahu Ala ya fara magana taimako da mala'ika dubu uku ya kare da dubu biyar dama shi Allah ka'ida ta kenan idan ya baka kaɗan ka gode kara ma ya kai yadda zai ba su dubu uku bai ishe su ba halin ya ba su dubu uku da sun ka gode sai ya kara biyu sun ka zan dubu biyar kuma kowane matsawani ne kowane da rawani ne ɗan izala duk kuna nan kuna karatun waɗanda ayoyi da hadisan bukari wajen fassara wannan wanda yake in ba ka ɗauki umdatul ƙari tarika ga hannunka ba ba za ka iya da ya hadisai Wa'inda ya kawo nan wurin ba sai ka rika littafin za ka gansu da ya gama kawo hadisai ya ci gaba da kawo ka tahabbai wani ranar ya yi rawani iri kaza wani ya yi rawani iri kaza wani ya rawani iri kaza jibril ya sauko nan da rawani iri kaza mala'ikun da aka tare shi duk rawanin su iri kaza da yanzu wayannan abubuwa kun jefar da su kun ce rawani wato ƙauyen cina tun da kun isa sa babbar yanzu tun da kwayan sakwasa babban hula ruhi ta da rawani ƙauyenci na bai da kyau don didon kuna da mayan huluna na ruhi suna abba kuwa da aka koshi ɗan yi muku fatawa kuna ansa don bukatar kuta an samu yan hula ya sayi ba ta kukai ta kawo ba ta wata hula da ka gani an ɗaure da rawani inda ka sani tana sayan irin taka uku ko hudu an ku ɗaure ta da rawani bale ka ya hula a hula-hula kusu amma ba a tsara wani ya daure ta Allah ya gafarta mana yare sun ka ce abin nan muna nan daram muna nan daram sai kai mu ma muna nan daram sai kai Allah ya gafarta mana a wannan gudunmawa da Allah ya ba musulmi wa ma ji alahullahu illa bushra lakum Allah bai sanya wannan gudunmawa ba sai don ya zan bushara gare ku abinda aka ni da bushara wato konan gaba duwa wanda sun kai hankuri duk wanda suka zama sabaru wata abin nan sun yi hankuri sun yi takawa to Allah zai ba su irin wannan gudunmawa shi na ya ce bai sanya wannan gudunmawa ba sai don zan bishara ga mutane nan gaba ba wai ya ƙari gare su rana. wale ta ɗima in na biyi kulubukun don zukatan ku ta samu natsuwa da shi. ku san da sani nasara wa man nasara illa min indillah babu nasara daga kowa sai daga wani Allah nasara duk abin da kun ga an yi Allah shi ka ba da nasara ku jingina ga Allah Allah shi ka ba da nasara al'azizi wanda amma ba yi alhakima ko mai hikima ya Allah ya mana inda nasaru ya azizi ya hakim da izaka da hikima ka Allah ka taimake mu akan makiyanmu Allah kuma ka warkar da mu daga shiruta ko wace iri Allah ka ƙara mana imani da taimakonka Allah ka ƙara mana tsoronka da ibadarka

ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله wato Allah ya yi alkawarin ba da wannan gudunmawa da ya kata da rafa min allazi na kawaru don ya tumbaki ya gunce wani bangare na kahirai ko ya kabi tahun ko kuma ya kabi tahun ya hallaka su gaba ɗai fayan kalibu ka'ibi na su koma gida suna taɓaɓɓi shi yasa ya ba musulmi nasara a kansu to annabi ya yi hushi kan wa'annan abubuwa domin ranar wannan yaƙi abubuwan da sun ka faru wato sun faru ranar wannan yaƙi wato yaƙin ohudu ne to abinda ya faru ya faru kuma annabi ya samu matsala kwarai da gaske saboda kusan nan ya shirya hita wajen yaƙi sun kaƙi hitowa ya kire su ba su hito ba sai ya shiga gida ya faɗa wa mata ta yi umar salma ya ce halakar musulun na musulmi sun halaka yau ta ce mafar ya ce na umarce su ba su karɓa ba ta ce ka hita ka gani in suna ƙin hita ka hita ya ce a tattaci ya ce bai hita ba ta ce to shirya ka hita ba na sai annabi ya shirya ya hito bayan ya shirya ya hito ga ba su hito ba sai ya ce wallahi la akharu janna walau ana wahabi wallahi zan hita yau ko da ni kadai na sai na hita sai ya hanya ido na yana zuba da hawaye sha'anin shugabanci wanda kaka zaton ya kama ma ya ga tsanani yau kaka bukata taimako ya koma gihi yana kallon ka annabi yana haituwa ya ce wallahi zan yaƙi, ko ni kadai sai rumai sa'o ko da yawa ba sai ga rumai sa'o ka ce wallahi ba ka yi takai dai muna akwai mu wallahi akwai mu ba ka yi takai dai sai garo mai tawo da yasan da ta tana daddagawa sai yara na can sai sun ka ji labarin da annabi nan ya haita ga tsohuwar albarka na mai sa'o baya gare sun hita yaƙi su biyu sai matasa sun ka hito da sun ka ɗauko makamai sun ka hito to da mu na jiya ta shi kun san yace haka sha'anin shugabanci yake jiya in muku ba karatun mu na ya yace haka shugabanci yake to annabi ya samu matsala wajen wannan yaƙi, domin an fasa masa hauru an fasa masa kumatu an fasa mai goshi an fasa mai cinayinan jini na ya zuba sai da ya kasa tashi idan annabi annabi na zaune in yi haka ya shawo sai ga tsarin jini na zubowa sai ce kaifa Haddabu waje hana biyu nabihim ƙaƙa za a yi mutane su samu rabu waɗanda sun kawashe huska annabi Allah ba zai gafarta musu ba kun ga annabi ya yi hushi ya shiga gonar da ba ta shi ba ya ce Allah bai gafara ga wasu nan take sai Allah ya aiko jibrilu a faɗa mai laisa laka min al'amri shay'un al'amarin gafara babu komai na al'amarin gafara ga hannunka aw ya tuba alaihim daga nan har zuwa sadda Allah zai anshi tuba gare su ayo azabahum ko shi azabtar da su fa innahum zalimun su dai azzalumai zalunci dai sun yi shi amma ka ce Allah bai gafarta musu kaka saki ba gona kana ba sai annabi ya shiru amma masu malamai ce sun kai abin nan a wani kunuti na ɗorayi allahumma alaika bi fulanin wa fulanin wa fulanin sai allah ya saukar da wannan ce al'amarin wa gafara ba ga hannunka yake ba sai ya kama baki nake allah ya gafarta mana wato duwa da kake da tausayi wani lokaci kamawa ta kai sha'anin shugabanci na wani lokaci kamawa ta kai ka ce allah ya kashe kowa duk wanda ya saba maka ce Allah ya kashe shi Daurowa na ta kai shi yasa annabi ya wannan har ya ce Allah ba zai gafarta musu ba har abada to Allah ya gafarta mana walillahi ma bi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sama da ƙasa don na Allah ne ya gafiru liman ya sha'u Allah na gafara ga wanda ya ga dama wa azabu man ya sha'u Allah na yin azaba ga wanda ya ga dama wato wanda ya ga dama gafartawa sai ya shirya shi aikin da aka gafartawa mai shi wanda ya ga dama azabtawa sai ya kyale shi ga aikin da aka wa mai shi azaba wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai rahama ya Allah ya gafurur rahim ka tausaya mana Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana ka gafarta mana Allah ka warkar da mu daga ciruta kowace iri Allah ka kare mu daga sharrin duk wasu masu shiri ka kare mu daga cutar duk wasu masu cuta ka raya mu ahli sunna ka kashe mu ahli sunna ka tada mu cikin ahli sunna ya rahman ya rahim ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la ta kullu riba ka kudu da cin riba adafa lunki mudafa abin lullunkawa wato ku nisanci riba kasuwancin riba ku nisanci shi ba abin kwarai bane wataƙullaha ku ji tsoron Allah la'allakun huna domin ku samu babban rabo a wurin Allah wataƙunnara ku ji tsoron wuta Allah ti oye dole kafiri na wadda an kai tanadi don kahirai wuta wadda an kai tanadi don kahirai to cikinta za a sa masu cewa ba saboda ku ji tsoron wuta wadda an kai tanadi ga kahirai ya kuma ciyari ba wadi wallahi wa rasula ku yi wa Allah da'a kowa manzo biyayya la'allakun turhamun domin a tausaya muku wato ku ji tsoron Allah ku bar saba mai ku bar riba la'allakun turhamuna domin a yi muku rahama domin a tausaya muku to Allah ya biya su ma'aikalar suna Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadaka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ka raba mada da sabonka ka raba mu da shawar sabonka nan za mu kwana insha Allah